ina da labarin ya bar ƙasar nan ranar juma'a juma'an da ake addu'a a babban masallaci na marabtar sabuwar gwamnati za ta shigo wanda kuma shi ne zama shugaba hmm. to da abin da ya kamata a tsarance na shugabanci da ya kamata a ce an faɗa wa jama'a sabon shugaba zai yi bulaguro hmm. don wasu uzuri na son shi hmm. ba kawai mutane da su je masallaci su yi tsammanin za su ganshi kuma ba su ganshi ba sai daga baya fara ji a jita cewa shugaban kasa mai jiran gado ya yi fulak ba. tun yanzu ana ganin irin mu son cewa hmm. tafiyan shi dai alheri ne gare shi da kuma mu kasan mu ka san shugabanni a nahiyar Afirka suna da kaurin suna wajen irin wannan tafiyar sirri kuma a kifa faɗaɗen nan kalla dai yanzu abin da ya faru da tsohon marigayin shugaban kasa Umar Musa Raduwa shi ma abin da ana ta rufa rufa rufa rufa ba alamu bane wannan da zamu ga wata irin waɗannan halaye a ban yadda ba ni na yi aiki da marigayi alhaji mawar alhaji kanshi tun kafin marigayi umura ya zama shugaban kasa tun yana gwamnan katsina hmm. mutane da yawa suna da masaniyar cewa shi ba mai cike lafiya ba ne hmm. bambancin da shi mai girma da buhari abinda kawai ake tsammanta janar buhari shi ne a shekare ya riga ya manyanta yanzu wani irin gyare-gyare shi wannan Eh, janar muhammadu buhari ya kamata a ce ya yi na nuna shugabanci ko kuma wannan sabon canji da ake ta cewa za a kawo domin jama'a su ga cewa eh da gaske din ne watakila akwai alamun za a bawa jama'a irin shugabancin da suka ce suna bukata ai mu a matsayin mu na yan hamayya a mu janar muhammadu buhari ya riga gama abin da zai yi so daga ran da da shi ranar ashirin da tara ga watan biyar za mu fara mara shari'a akan abubuwan da ya riga ya faɗa zai yi a ƙasar nan zai dawo da zaman lafiya tsaro kenan hmm. na farko na biyu ya riga ya kaurin suna a kan magani da kuma magance cin hanci da rashawa a Najeriya hmm. na uku ganganci da rashin adalci da rashin gaskiya da ya addabi kasar nan ya kamu cikin wannan abubuwa zai hatane shi saboda haka wayannan guda kuma in ya fara da su hmm. su ne ya kamata kiran sallan shi na shugabancin shi saboda haka mu ba za mu bata lokaci ba daga ranar farko za mu fara yi mana shari'a can abubuwan da muke tsammani zai mana in bai mana ba kuma za mu faɗa cewa bai mana ba za mu yi mana hamayya hamayya ba na tsangwama ba amma hamayya na bisa ikirari da ya riga ya yi kafin ya zama shugaban najeriya